محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ya Allah muna roƙonka Allah ka biya muna bukatocin mu na alkhairi ya Allah mu azurta wannan kungiya Allah ka rahama cikin kabarinsa da shi da malaminsa na tauhidi ya Allah gafarta musu ka rahama cikin kabarukan su kalimar malam na farko ya Allah muna roƙonka Allah kai masa jagora kai masa taimako kai masa kariya sauran majalisun gudanarwa da na 'yan agaji ya Allah ka taimake su a gabaki daya ya Allah muna roƙonka ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah ka zaunar da Nijar lafiya, ya Allah malam zai karantar da mu, ya Allah ƙara masa wasira da fahimta, ya Allah ƙara masa hazaba, ya Allah ka biya masa bukatocin na alƙairi da mu da shi baki ɗaya. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما نرينك بعض الَّذِينَ نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب الأرض ننقصها بالأطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العالمين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. شيء قبل دوما قرأتم تفسير القرآن بكلمة أولا وقت أن رمضان أشكون مبسطة كمجر أدين الدياني يوم أخوكم بوقت رمضان. hijira ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da ɗaya wanda ya daidai da dubu biyu da sha tara miladiyar haihuwar annabi Isa Maryam kuma muna cikin suratul Ra'd muna cikin suratul Ra'd ko suratul Ra'd muna aya ta talatin da tara wannan karatu a guda ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu izalatin bid'a wa iqamatin sunna wa tajiyya usmani da yanzu da kariya na'am يمحو الله ما يشاء ويصبر وعنده أم الكتاب bayanin mu ya kwana jiya a kan magana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba cikin da farkon manzanni ba Allah ya aiko manzanni da yawa ilma kwana wannan aya ya yake tana cikin mashaki cikin alƙur'ani aya shi ne mu fahimta kuma wannan aya yana da kyau mu da hankali mu saurari abin da bayani a kanta Allah madaukakin sarki ya ce yankuwa ruwa ba ya sha Allah yana shahi abin da ya so min daga cikin alƙur'ani ko kuma daga cikin rayuwar ɗan adam kuma wajibi yana tabbatar da abin da su ne tsakafi da wuraren da su ne yi su bi ma ya abin da su ne al'akari wa gaira na hukunci hukunci da waninsa nisa Allah ya sha abin da ya so da tabbatar da abin da ya so domin wa inda hu umurta wurin Allah tushen abin da ake tsara ajulla da hukuntun hukuma wannan أصل الغرض الذي لا يتغير منه شيء أبدا أجل دفاع أجل الإنسان لا ينوي القلب saboda haka Allah yana shan hadin da ya so da bada hadin da su. Ruwa ma ka taba hukun hasan, hadin da Allah ya riga ya tabbatar in ta hasan. كما وضع اليد في كل شيء كما هذا يا دبي ويا اي هو انا هو كله وهذا هذا شيء كلام يقول الله ما يشاء ما لم يقولوا القران في سوى زيادة الأمور مع النقصان لذلك لا بعد في الأزمان

ya kawai rayuwar ɗan adam الابتداء لا بعد في الأزمان وهذه الآية يملك الله ما يشاء يخرج من أسعد وشفاء ciki wanda an bai arzikin lahira yana hitowa da kuma wanda an gage tsarshin arzikin lahira. Ina wannan haɗari. Wani wata rana an gani na ke wani yakin Allah yana kuka yana cewa Allahumma in kunta da kasar bi ahli sa'ada wa biha ya Allah in ka lura da cikin mutanen arziki waɗanda za su samu sa'ada ta layara to Allah ka tabbatar da su amma ya Allah wajen kun da ka tattali da an sha'awa wa zami famun ya Allah ɗin ka rubuta ni cikin mutane rashin arziki lahira da masu yawan yi ya Allah ka shahi wa asibiti da an tabbatar da ni da sa'ada wa maghfirah Allah ka tabbatar da su masu sa'ada masu samun alheri lahira da kuma gawa. A nan, jerawar yana jin tsoro, suna an ce yabo ba mu ba sha warzi, to yana jin tsoro kare ya zama Allah ya sha rigide da mutanen da ke samun sa'ada, an guda suna samun sha'awa don haka yake ke waya ɗakin mala yana kuka yana wani addu'a to kin sai na war radiyallahu anhu yayi wannan dokai ba to a an ce ga Abdullahi dan Abbas don abin da an ga wani daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga wani aya an ce ya kuma wa ya sannan ga hadisi an wato sahihin hadisi aka ce ya dai Allah ya ma ba su da umma shi ni a ma'ana hadisi da aka amsa sallallahu alaihi wasallam cewa man ahabba an yamudda Allah bi umrihi wa hadihi wa mu bi rizqihi وليتك الله أول يسير رحمه shin sai ku zaɓi yi umar wal'ada ya kai bawo wanda a kirin malamin al'umma shi ne ma'anar wanda su yi su Allah ya tsara awaitawa da rayuwarsa da ajalin sai zan da yi mutu ba. Allah ya shi ne na da arzikinsa aka ce ya tsoron Allah ya tsara da zumunta shi kai bai za da mutum ba haka yaya ake karawa da rayuwar ɗan adam tara kwana yi wanda kake yaya za a kara da rayuwar ɗan adam a ji aka yi mata halala Abdullahi ɗan Abbas Sai ce ya Allah ba da wajen sarki ya ce huwa da zai kalaka kuma بالدين ثم قضى عجلا وعجل مسمى عنده Allah ya ce shi ne wanda halice ku daga nana. Sama ya kaddara adadin sannan da adadin da Allah ya ambata gurinsa. Nan ma aya cewa zai da kuma ba ya sha wani inda hu kuma Za ka ranar yake wa adadin mutama inda hu tukaka alhali ala madaukin rikiya da kwaya sada a dalilun la ya tsara da yi mura dan wala ya tsara da yi ya kai ne umma da wannan aya ya mula wa ma'aisha da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan aya yaya za a yi aika abdullahi dan abu ya ce fal'ayar da awwal adali na farko هو الذي خلق الجن ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا شيل أجل الوضوء شيل أجل العقل من دين ولادته إلى دينه adali na da bawa daga lokacin da aka haifar zuwa mutuwarsa wa adalin musamma inda hu shi ko adalin musamma inda hu wa adalin sani ya ali musamma inda hu ne iyo ba shi ya mai tsawo imata daga lokacin da bawa ya mutu zuwa ga lokacin da zai yawo da Allah kan ba wannan wannan lokaci da Allah ya yanka na ya na ba wani mala'iki wani ba adali wani mutum ba wanda ya fashi ba Allah shi kadai ya san wannan kuma nan ba ya san daga al'adu rabo idan ba wani jin tsoron ubangijinsa wa ta da rahima wata da zumuntarsa za da kullahu fil adil kullihi a hawa sai Allah ya ƙara mai ka adali na farko na rayuwarsa ya adal da barwa sai ya ɗewa wajen adali da barwa in Allah ya ƙara cikin adalin duniya. Mura da haka kuwa? Ma sha adalin Allah ya so. Amma wai ba a sa idan ba a zar da sakon Allah, wata da rage kuma yana kalin rubutarsa, na ka sakon ba wani adalin uni. Sai Allah ya kawai mai da rayuwarsa, da duniya a cikin mahada. in bawa ya zama yawan fara wa Allah kwana ne na goma ya zama mai mutu ne a rage ne ma zama mai mutu dama sai a tuwa wasu wata a jirgin wata dama mala'iku ko da wannan ba wa alilin musa ma idan yawan ba da haka kuma to a nan kawai za a kan kasar al'adar bi ko fi amali da fi ilimi إذا أنا إذا ثبتت الذي يتمم الصالح للثناء الزيادة والنقصان لم حال قوة الضرب لقوله تعالى وإذا جاء أجلهم لا يستعجلون ساعة ولا يستكبرون ويتوافق الخبر والآية لن أجد يا موافق على آية وترى آية ولا وفق ولا آية wannan shi ne abin da malaman wurin qur'an suka yi da mu in ba hada wuce ba to sai kai ta aya guda ne ba wata ko ya kai da hadisin manzo Allah ne wata aya don ni don bai san munasaba qur'ani lissafi na wanda yake dole na mutum ya san ulul kan karkashi in haka yau shi shiga gaba da yake da kai ne yake al'umma ya mutu yana fassara lillahi Allah a ko yau nani Allah ya gane da ko shi gaba وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإما فيه إجرام الكل شريعة بما أنزلنا نري أنك قول هنا بقى بعض الذين المتاجع عليهم الأول يجيب شيء العذاب العذاب لحياتك تنكر الوقت waɗannan mutanen da muke alƙawarin za mu azabta wa ko dai mu nuna والجواب شرعي مخضوم أي فتاحة والنجاباتي من مثل المعوي والإسلام ولا يمكن الشاهي ولا تبرر أول جواب يقوم وأمشر أن يوقع قبل تعذيب الغني المصرف هو أيضا ذلك في صارك وأمر بيد الله الأمر ان تحنوا على أن يكون inna ma alika al-barabu ya ayi annabi muhammad ibn naqush la alayka illa al-barabu wa alayka ana illa isa wa alayka al-barabu duka izani adab la ta'u ila nanu dukku wa jazi la mutaka ta'u wa min dalat al-wa'id alladhi wa'adu bihi ya la kitin jilla al-qawli ala al-qawli ya قوله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحين سوى هو قول نعلاني وهاون والشيء شاهي والبان تبروا وإن أنكروا كل شيء نعم أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أولا يروا أي هذا ما كمان أنا بقول أنا لا أنا مورا من كذا نفسه ولا أنا أروح كذا نقصها ولا أرى رجلها أراها يتفرقنا بالفقر مع بعض نفع يهود على النبي صلى الله عليه وسلم والله يحكم أخشين الهبوش لهذا الشيء ذلك أنت بما يشاء da لا بعد ba wani mai maisuwa ba wani mai bibiya da yin cika ya dama an yi ɗaya su an yi kone da kuma da wasu wasu yi da Allah ne tsawaye ne ba da yi wa yin jihar Allah ne ko ba azaba na mimma a taɓa wani da wata yi da dara da da kai da gari don a saka mai a kai da wani wannan wato an gana da lafnan kusuwa ne a da rajiha abu hayyan wani malami a yau tafsiri ya ce abin da ake yi nan mawudu fuqaha wal ulama lokacin da sun ma da mai masana shari'a ko malami masanin shari'a ya mutu kuma rai kaza ko kuma malami masani mutu kuma ma Allah gane ko shi da وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وإياوا صندوق عن عليه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يوفق فقرة أمور يا محمد إن متعنى الرسول كل دبابه أن لا عليه محمد لا تعمل كذا يعني رب قال الذين من قبلنا أي ولد أتبان يسوق لك فربعون فربعون أن كروا من الأمم لأن الذين الأمم لأنبياء أنباهم فتفاوتوا بنا فبيتوا كما قال ولله المثل الجميع أما مريم ما يكفي ما يكفي الله يكفي wanda ya kama samun gaba kai ibara su da nan gaba da Allah ne annahu ta'ala ya alam don Allah yana sanin ma da kasi kullun abinda kowace rai yake aiwatawa ويعد لها يراه الله ذيك عليك كبوانتا وهذا هو الباب كله والنشيد ما يكسبه لأنه يأتي به ما يتلاته don Allah na zo musu da martani bayan kursi da fara wanda ya rabu kuka a cikin ya ta yare da amsal shi ya rana da ya fara da alhalu wal qur'an bi alhiyu na an alhalu wa ana min hiyu da ka kuka ya mi ya za mu san da mu ba da ruwa da karfi gida na wani da tsarin da mamuda إلى الآخرة أمرهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير هو رمضان وآله وسلم وآله Jadi kita ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا ولا يكون الحمد لله ولا يدعيك نفسا مستنكرا والله لهم شيء يتفاعل لا يجينا dan manzo ne Allah ya aika ya rashi da tsadar kuwa saboda haka Allah ya riga aiko a ranar shi a da amma shi da hudu shi da wanda yake ko sa a bakin misali من مؤمن يقول ولا فاعل انه من ابويا ويبعثه على الله فاعل ففاعل بإظهار الأولى ذلك الدالة على رسالة حال من الله da bayyana da kudura mai gwani a kan mamanci na shaidata da Allah. Wa'alima mumini ahalin gida kuma muminin kan abu gada ne da ya san bisa gaskiya da shahadatu bi alaikum shi da su taran ba da ki suwa wannan suwa ta wara tilka ayatul kitab wanda zai unzila ala rasulika wanda zai unzila ma rasulika lakin na haka na da laluri zuwa dama da cewa wannan ayoyi na littafin Qur'ani a bisa an fi zuwa gari da kokarin tafiya da ne ban yau da kokarin wanda masarar da alƙawarin da a dawar kuru da shi na kawo da tsaro a garin suna cewa kai ba mu zuwa kun ka ba da lafiya bai yau ba yau kuma ita hulun littafin وهذا هذا ذكر wannan bayan yawo da zuri yi a jami'ar adal a cikin farasannin a cikin al'ula wuri wasu kudi na dama da na kafa yi ya zuwa da hawa da ha a cikin dafarar da kyar nina na ya da ya hannu amma ka tabbatar da maka kyar na بسم الله الرحمن الرحيم نعم. ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سورة إبراهيم مكية ونصورة على سنة سنة أنبت أن إبراهيم عليه السلام ولا wala مسيره ما قبل هجرته النبات والمدني بعد هذه مسيا وتكتب الغالي إلى مدنية وتكتب عليه محمد صلى الله عليه وسلم قولا الرسول صلى الله عليه وسلم وآيات واحدة أو تلتان أو أربع أو مرة وخمسون آية ayoyin wannan zuwa aya ɗaya da hamsin aya biyu ce da hamsin aya hudu ce da hamsin aya ɗaya da hamsin. Ka ana cewa hamsin da hamsin da hudu, hamsin da su larabawa hamsin za ku fara gabatar da ƙarin gaci ɗaya da hamsin biyu da hamsin kudu da hamsin yadda da hamsin mu ko sai mu ce hamsin da biyar hamsin da hamsin da biyu hamsin da ba ku da Allah ƙara da وموضوع على الإنجليز وهو أنا أقول عليه الذي يجب أن يرى منها الوعد والتركيب وأنا في الثلاثة والإرشاد الشيء على أدوله أنت مدنا بسم الله الرحمن الرحيم ثم على نرمى ألف لام راء الله أعلم بمراده ذلك أنا كيفا أليه بالوعادة وأن أفورا من هو الله وأن هذا القرآن وانا عليه كرامته kitabun littafi na an zan namu ne ko da muka kife shi zuwa gari ya mamma Allah ya yi da Qur'ani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ne ya garba ya ya ne ga hannun al'umma don ayi tukurta na don ka hita mutane inda su da ma da su wato su tsarinan ya ga ne su. ان ان ان ان ان كتير وأنا إيه أمر على إنه طبعا كمان الظهور لا الظهور تعمل إلى المنطقة في المال هو اللي يجب الجانبي إلى نور الإيمان وأهل الإيمان بإذن ربهم يذكرونه وما ذلك من النور عن الله الذي قوله إلى فرارك هو يعني أن العزيز المضعي الغالي ولد أحدهم وتأتي ولي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل Allah aka ku bayanin wa ma ba da mutu abin da ba shi ran fa ina sila wa qur'a da ran mu da rubi da mu da Allah abaru Allah kenan Allah ne lafi ga kuma duk mawa da mawa Allah wannan da abin da a cikin sama da abin da a cikin rana ملك ملك الله أنا وأنا أنا أنا أنا وأنا أنا وأنا أنا وأنا أنا وأنا أنا وأنا أنا وأنا أنا وأنا أنا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الأرض الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد بين هذا العالم الذي يقول يا سبا يا بني نقول ya bari ɗan adam ya fifi da dole a kasa yawa. Domin Allah ya ce dole ya tabbata misali ɗin a rashin suwa Allah na waɗannan Yadda da zuwa a yanar duniya waɗanda ke zaɗen ya kawo da zuwa zaɗen a yanar duniya rayuwar duniya Allah ya duk wanda ya zaɓi rayuwar duniya kan lahira wannan kan su ka ƙara wasu duro suna kan yi annaba mutane a kan da ɓarna da ke yi ba mu tsaya nan ba wayan kuna suna neman ma addini na asali na yin wata kakara mu ba wajen halin tarkacewa la'ayin ba da wajen kuɗi da la'ayin sun yi ma da fata ya sun nisa a bayyana shi ne wani ha ya kamata da mutane su kula wallahi kada ka yarda duniya ka ji mara yau idan mutum samu gani ya daga ya samu mutum wani ya haɓa ba mutum to shi وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم أرسلنا لرسول ممعيق ولمنصوبة إلا لسان نوبي إلى حركة متعلم don mi ana ya da ne bai yi da zama zuwa da bai na da su yi kwan kwan da bai da su ma a ran da da zuci in man zo da Allah ya yi su da an da da wani da haka bai jilla Allah Allah yana fadar da mai ya sha wanda ya su da kadar amma kada ka dawo su wa yahdi Allah na shiryar da man yasha wanda ya so shiryar Allah karama wala ana wa ila ni ana cikin hijima da cikin duk wanda Allah ya shiryar Allah ya samu shirya ba na aiwuka duk wanda Allah ya faɗa Allah ya rabu tsare ولقد أرسلنا موسى لآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن كل شهود ولقد أرسلنا موسى أكيد رأيه عليه موسى بآياتنا لآية وأتسعنا مباركة صباحا وقلنا له موسى عليه موسى أنا أدرس أو مكة هيك على أنت إسرائيل أن يكون هذا الكلام وأنهم غني عن كل إلى النور أن هاتين عن إيمان إيمان وأن الذين على موسى دخل عليهم وهي أن إنذار محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدي يتكلم عن محمد أن بأيام الله kuma tunatar da mutanen gada wasu kwanuka na ubangiji da aka yi azara da wasu mutane su masu shi su

inna bi zalika tafsir lalle wannan wa'azi da ayatin ayan wallahi ayoyi na da gudun dabarin da duka bayan kula da tsarin ya ku wanda aka yi godiya da ina an wani Allah ta wuce ko ba وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون تحصون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذكر كعبنا إذ قال موسى لعبد أن الإنسان يكون هدى إليه واذكروا ماذا لا يكون لما كان لأهل المدينة ولا أنا أجوبة amma sai Allah ya musu ni'ima in an ja ruwan Allah ya yar da kuwa ya ari ga rauna mutanen Fir'auna mutanen Fir'auna ya tsoro mu suna ɗanɗana mu zuwan azabin mummunan azab wanda tuhura amma suna yankan ƴaƴan al-mawludi da ya haihuwa ويستحب بسرعة وانزة سيبدأ بسرعة وانزة إذا أمامه فرعون فرعون كان يقول لهم أنا أنا يا رجاء يا شريعة مشيوة ولو بوغا yi an mai dace abin da an mai yaro da an kai mawa shekara ya yi yake haka dace yake haka yi shi ne da kawai da wannan sai ba da sa'a ɗaya da shi ko kare annan mawu da lallai a da haifawa yunar bi bani isra'ila za a yi cikin bani isra'ila ko da tsawala zai zama da dalili da za a mutu da zai shi kai kawo yadda da shi ko lalle ne ya yi da da aka yi kai ya Allah ta da Allah ba ya annabi Musa alaihi salam sai aka yi sadatul annabi shekara da Fir'auna sai Allah alaihi salam ana yin duwa shekara ana yin annabi ana yin annabi Harun shekara da babu kashi amma da annabi Musa alaihi salam kuma da Allah ya tashi wada mai shi a ayi bauta kuma shi a da duniya duka ma a kai annin tsariyar yare shi abuwa da magana wani yawa wanda kake da kashe ruwa da lau kuma ga iya gogo yana da cikin zai ina bai ko ni ke bai kuma a zama lallai an gara an aure da ba wanda ya kai wani zama wani بذلكم الإبداع أو الأبد أسمونا عذاب سوء كرتها فلا مخبريها إن قام مخبريها ما أردت أن أقول جرابا نرده لو بيت المؤذن فقع هنا أنا لما تحتاج أن ترجع هذه ما تفهمي وإن تأذن ربهم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Idan Allah ya yi ba da kewa abin da ake nema da gode malika Allah. Wani mai Isra'ila Allah ya yi mutu hikima سيدنا علي موسى عليه السلام عليه السلام الله يا أن رسول الجوال وفرعون أبدا لو أكيدا وإن تأذن رسول لو أن الرجل يسر شواء لئن شكرت والله إن ضربوا لما كبت هي ما ذلك التوحيد التوحيد وكان بالآخر نعدك له نهارا إن الله يوار في النعمة يقول الأذى نعم ولا يتبنوا على يقول رسول شيء تحكم النعمة تدعو في أن أنه لكانت والمال يرتفع مع الله لو عذب له ولا ينعرض دل عليه إن أباني لديه فذاب أثاب كريمة ومن يامها وهي رحمة muna wata akidar zama wa hannu rashin gode ga ni'ima jawo azaba na akan mu in Allah ya ma ni'ima to kaska yadda ki godiya ubangiji ni'ima da ma wata rana ɗaya daga cikin limaman sanin duniya imamu abu malibu a ranar yana karantar da ɗalibai sai wani ɗalibin da ya tafi da kama wanda ba ta da kyau kama ta fara haka ya zo kamar wanda bai da komi imam abu hanifa ya bai karatu ba an ƙare ne ya yi sai imam abu hanifa ya ɗaga wani zama su shi ko kuri dinari wajen talatin da kake kira da ya ta samu suwa ga ne ga ya asu da yawan ƙasar sarrafa suwa kai. Idan wannan ya fi dariya ya ce aka rama ba. Na mu roma. Ya ce ai wannan abin da gaba ne na yi kari ne so rubu. Ya ce kayan kari ne so rubu wa shawo. Ya ce guda ya da su hana baka da wani ubangiji ba wa amma da ni mata wa duka su na kai da wannan yawon da wani ya kara maka na amsin suna ko da bawan Allah ne ya dawo ya ta jiki da fara kai ya ta saboda haka irin Allah na ma ni ba kada ka koma a wawan nan ba da ya kana ayyukan وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لولي حميد وقال موسى عليه موسى عليه السلام يعني لقوم المتنمسة إن تكفروا in ko ka tarurce an turkuwa kuma ka tarurce wanda ake tsara da yin a gaba ai inda Allah lallai ubangiji ba na gani da kowa da cina an kari ga dalibarta halin ala halin godiya na mamura halin godiya a cikin da ake yi duk al'ummar duniya su rubuce ba Allah su kiran halin da Allah ya wani in ka bauta ma Allah kanka in ba kai kuma kanka don haka Allah ba yana amfani da bautar ka ba duk ku kare shi ba ko irin Allah ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. So, in kun kayan ce ma Allah gaba ɗayan rubutu da mata da ita an samu rafiya a nan a nan ya ci mai zo hukutu zuwa wata ɗaya yanzu na bawon da suke yin kafirbu labarin waɗanda aka bayan ƙaumin nuhu mutane a nage duro alin da adawa da mutu da samudawa su adawa ƙaunin nuhu فأولى الظالمون عن والذين من بعدهم أضايعهم waɗannan mutanen da ake magana a kansu la ya alamu illa Allah ba wanda ya san yawan sun ba Allah ya ta tare da ta wallo la ya mabar ya ji tsakanin adanana da annabi Isma'il akwai kaka lakin wadda ba sani shi ke nan ba wanda ya san ajiyarsu ba ya aka musulun maganin sun zo musu zai na gudu shi ganin allah allah ya kai su mutu zai wani ne ba da ha a nan jiki faratu su a al'umma sai sun ga yaran jida suka mai da aikin Allah ya rufe a wani mabarin kulawa wa zane a kowa. Wasu ya zama lokacin da rana. Ari ne ya. Ya abu Allah ya zama shi ko a da shi da ita da gari na wani hukunci. Suna a cikin da gari na wani wani a Wakila an ce tafsirin barwaro ne. Har da wani wani da wani waɗansu sun mai da baya umi a nan da suna faɗa su suna kowa suna da ganin fara wakila an zabu su kai da da wani babu waro duwa a wani sun rashi da nan kuma zai ha wa qalu inna rabbana imamun ya ba da ba da ba kuma da mamman faran Allah mu mu ka irda da ila ayyukan shi ila ne

كن فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان فأتونا بسلطان مبين alẹ́kọ̀ọ́ tó lóhun jẹ́ máa lẹ́nu ọdún kẹsì. Yanzu mun zuwa ga Allah. Wa Lokacin yanzu aka da ya shafi. Yanzu ko kan na zama wa wani. mai tsayar ai na shaka shi Ba mu shaka a cikin da shi wani. Allah ne na da samawa da nan ana shi ya kashi da mai da kasa. Min zuwa da lafi da gane kare. Ai, a jiyo shi, kai ban mu. kokonto, yau ne fashin samawa da hashin wanda ya hashi da mai da kasa. Yada uku Allah ya kira mu ya lafi wa da. Don yayin wuri, yadda ga rahoton Allah ya gawar da mu. ní oṣù ní kò lẹ́wọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ wùtọ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ bá ìdá ẹ̀. Ilẹ̀ ìsìláwá ẹ̀dùn wà rọ̀. Mùsùlùmí ṣe àdáwọ̀ fún àdéhùn Ámíkánì. Àwọn tàbílíyà ó wọ nínú láti tàbílíyà ní ẹ̀rá ìlú kúkì ìbàdàn. Domin bawan Allah wanda duk kai yaurara yawa wai an hana su dokar a yi da wasu ƙaunar. Ma ƙasar musulma wani gani, ƙasar musulma da koro. Yace yana yana wa mutanen ƙasar Hausa ko Amurka wa'azi. Yace addinin Allah ta masana. Idan ka gane gidan mu ga abin da ake yi na sana'a ba da shi sai a sata ne na kafin mara amma shi mutum da ake cewa za a rike dabar a rike wa rike ko ba rike wani wannan an wani Allah ta hana da mu a'a ku kan yi ku abin da wani mai wata ne a birane ba ku wani suna ne mutu domin da wuta bayanan na wata da ba ya ala su kiko a cikin magana قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما لكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون làm được. Nên là cố cố أقول كمان للي قول علينا مكان للي يكون قول علينا يقول علينا ولكن لا يكون على من يعلم sai Allah yana baiwa da wanda ya zo da shi baya wanda ya barwa da amma dai ba kai yau da shi ba ne kuma amma ku ba da ma wannan amma kuma da ni amana للنبوة وما كان لنا غيرها غير ما ينبغي لنا أن يوم سنة النبوة والوصف يوم الدين إلا إن الله يسمي لأن يوم الدين لأن خليل ونمول ولمباين أجر يوم babu iya rabuwa da komi sai a yi da Allah. Wa Allah ya bale da wakar limun Allah mu يسبقون عن الكواليس جماعة shirin wannan yakin magana da kuma irin saurin da waɗanda mutane duka ya samu gaya a Ranar yin ba da kasan ka'aro, sa'in warwara maka da shani. Idan ka iya garin kudurin su gari ka yawa ne, da za a sha Allah. أما خير ما الذي واحد وده هو رأي أربعة آه في الواقع في الجنة نعم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على الله فليتوكل المتوكلون وما لنا الله وفعل الله ومنا يستعين متوكل الله أي أمان أذان أنا بعد ذلك أنا مبارك أنا وأنا أنا أنا أنا أمامي ونظرنا على ما رأينا أنا كثير قدامنا أنا ما يقول أنا قدامنا على أنا وعلى الله وليه وكل المتوكلون لعل duk wani mai duba ya ke duba ya bai da duru su da wama wani duru da fara ana tawakkul a kan dogara a yanka wa tawakkul al-awwal dogara ta farko ma ana idadi farawa wa sani ad-dawam da wama ana ka tawakkul wa kula ne wa kalma wa kula ne wa kalma ba ga وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين bayan duk wani abin da an ya kuma su bar manzannin Allah ba ga abin suka ci. Wa ƙalar da fi da kawar ruru su ne, wanda suka kare zuciyar manzannin da Allah ya kuma ne. Da na kuma zan lafi na Allah na wallahi za mu yi da kuma ahora son unos pocos cubanos a la época chudao نشترنا وداو في الأسنان ولما بنى على تضرع إلى على عبوتها بعيد فوقع إليه على يوحي ربما بني إصلاح هذه المحاضرة كفاية وانا بحية مغانا على تكاري شيء يمكننا الظالم يزام على كتابة alkali da kafirai ai lokacin yaƙi don haka ya sallallahu alaihi wasallam ya cewa da wannan man ara yaro wa rakahu Allah yaro duk wanda ya gana wa kwataka da wani ta gida amma da kuri da sinta da kuri da ilwa in Allah ya kasa da wannan gida. Ba an dole. Ba haka wannan al'ada ce ta mun daga manzannin Allah duk wanda yake zai yi da manzannin Allah da gida wani a tsaye wani shi zai yi tara wani in Allah ya yi da tumi Allah ya yi ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد in kuka yi kasuwa wani musulmi na yau za mu zaunar da kuwa a har da kan za mu ba mu tsarar wani ba da imani ba da halakin ba da halikan nasar wannan nasara wasu ya da na da dalilin kaza ma ba da wani tsohon matsari zama yiwuwarsa ai matsari mutu yiwuwarsa bai ne zai gabani na ranar kiyama ba wani tsohon mutu kila na zai gabani shi nan duk wanda ya tsoron tsayawa da bangaren Allah to kuma ya tsaya ne mai karyan magana da azzaluman mutane da yarai Allah zai ba shi ra ba na iya ma da da Allah ba ma da nan to ya ga kuma

sababu aiyenda ka rasulillah manzali sunne mugudun go ruwa ala alaƙa wani ga mutane lokacin da kuma ruwa ta farko wa kawa ya gane ne ya yi ba wane ne ya asara da jabbari dukkan bakin gari mutakabbirin mai girman da ya da ya wani a alimin sibiri mu'ali da mai saurin ke da na ke tafiya wala ya wannan na tafiya wala ya dace wani aya akwai wani na kira wani a masar irin waɗannan ne ke kirki da ƙwa'ani na ka zo da bukata a kan samanin ƙwa'ani da saura idan aka samu wula da suke an samu aya mai magana cikin na nawa zai magana ga wanda su ne cewa za a shaka idan ba a san rashin nasara ba aka samu wanda ke mana a kan cikin nasara ba wanda sai dai Qur'ani sai mu ko da yanzu ɗaya sai daidai da wannan ayar wasa ka ga kun da ba ni ne wani ko ya yan Qur'ani ya kan Qur'ani sai ke ya ke Qur'ani kun ku bai wani الأسوأ كل جبار عنيد فحاء ذاك جبار عنيد إذا ما نجد أنا يوم نجد فقل يا رجل وتكلم يجري إذا نوع على أول جبار عنيد أريد ba a yi kwana yi wata da shi an kai shi an tsiri ka gani ya gaba Qur'ani misali ba a kai har musamman Allah ya barhu da da su wannan bayan Allah a duka irin wannan lokacin da kan ba bayan nan sun samu kan sun mawala ko ya gaba من ورائه جهنم ويسقى

وما يصير الذي قرارا هو عالي لا يهون نورا مختلفا بالعلم والدم يا تؤيا يروم كوجي الدين إلى الله سبحانه يا يا يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ومن ورائه عذاب غليظ يجرعه يرى عديدية سياسة الأول عديدية مرة بعد مرة شو إبراهيم نشاء دوري يمرار إنه لا يرى ولا يكاد يسيب بيكوسة رشعان يرضى له عن يقول له القرآن الأول ya iya da wasu mutuwa za ta zo bari ai a da babu zauban mutuwa a duk kusa da ya zo a ce hukuta a lokacin jinin alwa ya ala da cikin nan kuma yin kulle ne ko ina ina da yunwa ta sama ta kasa ta hannu ta baki ta kawo ko ina mutuwa wa ma wani mai kuka zuwa Yau ba bayan wannan ba da zalika da ta ɗan wannan azaba ta duniya kuma akwai azaban gari don azaba mai tsauri da gwani ka wuri yin motsa ji yadda ka yi ji kulla wani azaba a yadda ne mawani wato abin da an matsala duk wanda irin wannan samu gari in an kiyama da tsaya azaba da ya sha ya zo da hanyar har abada haka Allah ya jama'a bai kamata mutum kwanuka ‘yan kaɗan ba ya bauta ya shirki da jin daɗi ya kwanuka masu yawa. idan Allah ya wada da suka wa ya riga ya mabara na duniya abin da yake ƙirƙiri shi na za har abada don min za ka yadda abin da an gaba wani aka na wani har abada don nan wanda ka yi ba ka kayan nan babu haka yi gudu da Allah, ta da mu, ko shi ba. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد da gobe ya ga rafi a cikin wannan batarwa da su ta ce wato ci gaban bayani magaran motsa wurin da za a yi a duk suran tawa bimar shari da wani bari-bari kuzuran wanda ake dogawa ana cikin wani misali da zina kawai wa amare da ayyukan su an haiwe su waɗanda ya rayuwa suna yaɗin suna cikin rayuwar duniya. Allah da Allah Allah ya Matsalar da biyu na kama rubar da yi misalin aikin wadda suna kamfin rukunan buɗe na wata da yiwu. Amma alun aika su ala fi al'uwa da sauran yakin da masu raka wata yana da tsarar da musa bi ala da yi su za a gina a cikin rashin amfani da wannan aiki. In dai mutum ya yi ya kafirsa. Domin tsarin aiki ne rashin amfani da aiki ان وتجينا من احنا موصول ليه والعصر مثل اعمال الذين كفروا ولو في مثل الذين كفروا فهي اعمال وانا مثال الذي ما بعد هيك الناس ترى ما لي تهدي kamar haɗiya wato irin wannan dokar gari wanda ya an zage abin nan haɗi wannan abin da ya fi mutu kashe da na haɗi wato shi ba kare ne kare ne wanda za a tara shi a kona don a yi nuka an tara shi an kona don a yi nuka sai ya na buguwa ya tsoro rigima in ya tsoke shi ya kama shi ana tsoro abu to shi a misalin aikin wanda ya kaya wanda mai wanda ya tara wani a ya tsora rashin amfani biyu ba akwai kawai amfani in akwai kawai amfani to kayan yana da mata in ba su shi ba wani kawai في يوم عادنا في يوم ألا يرجع شديد الهروب فيه لكن لا يرجع وذا أعرف وباء عن الدنيا وباء عن الجسم لا يقدر عليك بإقوى وما يقوى قبل المتاع لا يقدرون بعض الشيء تبقى بين ما يقدرون أن يمحيك أمر أي إكرام الله سيدون على شيء أتقومي أي لا يقدرون له قوة وفاء وصاموا كذا وقول أهل من huwa imanin shi ijmani duk wanda ke son shi aikin Allah ya amsa ku zama imani ya in babu imani aikin banza ai la yunna thawaba la ajran wa mal la yuwara al-muslimun fi hada wa yahi tabayya ai malan alayhi rabbi la tuwaba a kai da wannan misali ne wani gwani da bayanan ne من ضلالهم عن جبلهم ما هو ظالم هذا الظلم عنه على شيء واسمع دومنا آه هو ضلال بالإيمان الشيء بكائن أن لك الحكمة الأولى وسؤال الكرم وإذا أولى الضلال إذا هو قد الإنسان جاء ولا يزال هو يقع على ما نساء وائل ونظر إن كنت قد قد على ما نساء وائل ونظر ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يظهركم ويأتي بخلق جديد ثم جاء قيام قيام الأسبوع ثمنا بدأنا مدانا على كرامة الله وغير الأسبوع عند

أيها الناس يا أولاني ويعني الأكيد أن لا يدل عليك أقوى الرب ولا قوة أنا wannan shi ne gyara Allah. Ya Allah zai gyara duk wanda a cikin da zai kashi, ya zo da zaɓo hannu. Ba ka yi daga illa ka cewa, ka ce Allah da gabe mu gyara. In Allah ya gyara mu kawai su ba, a ba na kwashi. amma ya ana ce وما ذلك على الله ya muka wa ba وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك بعزيز على الله وانا بيضاء القرآن وانا بيضاء سبيل ما بدأنا بيضاء نعم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل نفع على ذلك حرم عليه lokacin da Allah ya ambata ni da mutane da canza su da hadisa da sabuwa Allah ya wata cewa wannan abu da ke sun tsaya da adam mai hada ya tsaya baiwai nan Allah ko hasala da ma'ana wa ma'ana masu da sun ko ko duru ma fasa wani hadin mutum mutum ne suka wani kamar zaman mutane ba ko ya kai ta yi duniya ba a biya ma ba ta shi wabara an rubu shi mamu duka ɗalibai sun bayyana ya kalayo wata ashirki wani ma ba da wuri mamu abin da ta magana wallahi ya mu ثم بين لله جوهر على الذين أن فقال الله ما تروا من مكيا سنت يمين الذين كتبوا الوارة ثم بين مانك فرحان كتبيا إنا كنا لهم تبعا موسى قاصد الكريم جمع ثالث يا ميوان يكون كبيرا كون كبيرا هذا نقولنا شيء نقول على أوتيما تابع يهودا لبابه shi yanzu ko kuna iya tun kurewa ya ji kuma suna ba su da Allah da gare su min azabi da ya yi sun azaba da wanda ya yi shi wani abu yanzu da ya ci azaba da ba ya ci ba to shi azaba da kaiwa da mun da gani da muya mun da biyu sun a kuma ya dauke wa wani abu da wani abu shi azaba min allura da tabi wa saniya da tabi قالوا هذا تقول بني فرنسا ولا عندنا sai kuma ke yau a ranar labura da Allah ya ce da ruwa na aina guda ai ko da kun gari mu wani kuma wallahi wani a ce ba su da gida mu da aura kuma ya ruwa a hujja mu ko yanzu yanzu a rai

sai su kira biyu su ta halar wane wane na kudu na biyar wai an koli su kafin na da hali tara da indiya yan wuta suna cikin wuta wuta ta karanta su jimre da wuce yi an koli shi tara da indiya wannan an koli da amfani yau ce mutum na kudu zo mu rigita shekara ɗari da kofa za mu adai lokacin ba ga an da zalika la yanfa'un qalu bi wuji sawa'un alaina alisina am dawana daidai aka mu mun yi kiri ko mun amuri ma na nuna bi ba ko da fahimta don haka abin da aka gare mu wuya hankuli mu zaura cikin wadda ta haka nan mu ba ba ya jama'a alƙur'ani na ƙawa yana gwada ma hanyar kun ba a mutu ba yana jawo hankalin jama'a da duk abin da ke zama a kai gairin sun ba lokacin da aka gyara da wuce ba wallahi lokacin da ya gawo karata ba ba wa ya amma idan ɗan adam na da rayuwa to duk abin da tsada ne ya gyara zai da. صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله منا ربك يا منا بكاتو سمنا الخير يا الله مالا نجي كرم تندم ومنا وتعمل البركة الله تسادم كامل الخير يا الله تبيا منا بكاتو سمنا الخير يا الله تقال شريا منا يا الله ya Allah ƙara shirya wata da iyalinsa ya Allah ƙara musu albarka ya Allah ƙara musu basira da hazaka ya Allah wannan ilimi da ka ba wannan bana ka Allah ƙara masa albarka Allah ƙara masa hazaka da basira da juriyar aiki ya Allah muna roƙonka dukkan bukatocinsa Allah ka biya wata bukatocinsa na alfahari. ya Allah su ga wanda da malam da ta kasa da ya turo shi wannan gari domin karantar da bayan Allah ya Allah muna da goma da sakon kamo da alkhairi ya Allah kasaba shi da dubararsa ya Allah ku azzaka wannan kungiya a shafi Isma'ila da Zakariya da shi da malamin sa na tauhidi a shafi Abubakar da Gumi ya Allah kai rahama cikin kabarin ya Allah ka yafe musu kurakuran ya Allah muna roƙonka ka zaunar da Najeriya lafiya ya Allah musibu da suke tasowa a cikin wannan kasa. ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka yi gudun kariya ya Allah ka ƙara gudun kariya ya Allah wanda suka bara a cikin ibtila'i ya Allah ka yi musu kariya Allah ka tausaya musu ka sauwaka musu ya Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da Nijar lafiya Allah ka zaunar da Nijar lafiya ya Allah ka karkato da cewa kabarin su su tausaya wa wa'annan bayan haka bayan da suke jagoranci ya Allah muna roƙon ka ba su yi gwanin adalci ya Allah ka saukar da damina mai albarka ya Allah ka ba mu ruwa masu albarka ya Allah ka tara suke halartuwa wurin wannan tafsiri ya Allah muna roƙon ka wanda suke da aure Allah ka ƙara wa auren su albarka Allah ka ƙara zaunar da mutanen su lafiya ya Allah wa'anda ka ba haihuwa ya Allah ka shirya mu da ƴaƴanmu ya Allah wa'anda ba ka ba haihuwa ku ya Allah ka ba su ya Allah muna roƙon ka duk wanda ya halarta masu wannan tafsiri yana da bukata daban-daban ya Allah kai ne mai wa babu da abin da za mu baka ya Allah muna tawadu muna tawassuli da wannan aiki ya Allah ka biya mu da bukatocin mu alkhairi wa inda ba su lafiya a cikin ya Allah ka ba su lafiya ya Allah wa inda ka ba lafiya Allah ka kara mu lafiya ta amfane mu ya Allah ka dauka musulunci a kan kafirci ya Allah duk wasu taimakon bayan Allah da addininka ya Allah ka taimaka taimake su ya Allah wannan bawa da ka da yawa da wani wuri na da tafsiri ya Allah ka san bukatocin ta Allah ka biya musu bukatocin ta na alkhairi ya Allah ka ƙara musu lafiya ya Allah ka shirya mu da iyalin sa ya Allah ka shirya mu da iyalin mu baki daya ya Allah kuna roƙon ka wanda suke taimaka wa addinin ka a bayyana ko a koyi ya Allah duk inda suke ya Allah ka yi musu kariya ya Allah idan masu dukiya ne ka ƙara wa dukiyar su albarka ya Allah in na ɗaukaka na ya Allah kai musu kariya ka ɗaukaka darajarsu ya Allah kowane irin mutum ne ke ba da gudunmuwa a addinin ka ya Allah kafanci ya Allah kai muna kariya baki ɗaya ya Allah ƴan kasuwan mu da suke taimaka ma addinin ka ya Allah ƙara wa kasuwancin su albarka ya Allah bayan ka da suka wani garuruwan su suka zo domin neman halaliya ya Allah ka ba su halaliyar ya Allah ka ba su halaliyar su ya Allah ka sanya mu kasuwancin su albarka ya Allah ka taimake su a كل حال يا الله هنا نقوم يا هنا يا الله هنا نقوم يا هنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين